da musulunta sa sai rinka jima jikin shi nauyi dan karere da ya hau kan shi ne ya tashi ya aiki tuƙuru don wannan addinin falaisatin ibratu bil muhadarati tawila ba wai abun kula shine wa'azi mai tsawo da zaka ga wani ya zo yana wa mutane ba sai a kwashi awanni ana tawa'azi a ranana kun shiryawa al-mu'assira wadda ke tasiri a zuciya ba wannan ne manufar ba fa wallahi ina rantse maka da Allah law alima Allah minka sidqa a yar kalmar da zaka faɗa da Allah ya san da gaske kake yi wal ikhlas da kuma Allah ya san akwai ikhlasi a maganar taka wata kallamta kalimatan wahida ka buɗe baki kai kalma ɗaya la harrakat kalimatukal qulubal mawat da wannan kalmar taka kwara ɗaya sai ta motsar sai ta zaburar da zakatun da suke matattu kalma ɗaya za ka faɗi jama'ar musulmi kun gani kuna kallon mala abubakar gumi shine misali a ƙasar nan sai ya daɗe yana karatu da ma kowa radiyo ba za ka sai dai ya ta karantar da addini amma da an zo yana ce a a to yanzu malaya za ka ce game da salatul fati sai ce to wannan salati sur kullana mu ci gaba to in ya faɗi wannan sai baɗi ta yi ‘yan ɗariƙa na nan na bala'i cewa kawai da ya yi salatin fati kullani duk kullani to abin da aka ce ya fi so karatun ƙur'ani so dubu shida wani so dubu ɗari shida wannan duk kullani bai kare a nan ba jama'a wallahi kun ga wannan kalmar da ya faɗe ta to sai ta rikita ƙasa sai ka ji daga ibadan a rediyo an yi cewa wannan fasalatin surkulla ne ya ji ya samu malami wasu surkulla ne sai ya ce a ina a wannan malamin kuna je sai a ya ce a jawahir ma'ani sai a ɗauko a duba da an ɗauko shi da su duk ɗan ɗari ɗan yana duba sai ga gashi ko salatul fati ta fi saukar karatun alƙur'ani so dubu ɗari shida sai ce kai kai kai kai to ni dai ba ruwana ku daina jin karatun mutumin nan An fa kuna ji to zai raba ku da salatul fati a'a malam abin da ya faɗa gashi a rubuce da karanta haka ne ko ba haka bane jama'ar musulmi kun gane da yawa akwai wani mutum yana na unguwanmu dattijo gaya mai aka yi cewa wai malam abubakar gumi duk sanda ya fito zai karantar da mutane wai ƙur'ani ake mai kujera da su sai ya zauna sai ya zauna a kai idan ya fito sanda zai fara salatin sanda zai fara karatu sai ya zagi shehu tijjani sai ya zagi ibrahim kaulaha sai ya zagi manzan Allah wai da haka yake fara karatun Kaji in banda doɗewar basira yana fajin karatun shi tun kamun izala a gidan redu ko bai fara da haka ya ce wallahi na tashi na tafi kaduna da nufin in je in gani wai da gaske ne ina dira sai na je na iske wasu mutane daga jos su ma sun zo Kaduna an gaya musu irin wannan magana na iske ga su tsaye ana cewa a shiga a gani sai na ji ashe abin da ya zo da ni shi ya zo da su muna shiga sai muka iske a kujera ce ga shi yana shigowa ya zauna a kai sai suka ce to wannan magana kam ƙarya ce suka zauna zai fara karatu ina wannan mukaddima da malam gumi yake yi shi kenan sai fara da ita sai wani kallu wannan wanda ya kallu wannan aka tashi sai shi wannan da ya je daga zariya sai ya tambaye su tsakaninku da allah mai zo da ku suka ce cewa ka yana zama kan Kur'ani in zai fara karatu daga jos shi ne muka zo mu gani ya ce to ni ma abin da ya kawo ni kinan kuma na ga karya ne jama'ar musulmi da shi da su dalilin shiga su ƙungiyar izala kenan lokacin farko-farko ta fara sha gani wada irin sharri ne da kage basi ba kana jifa hawaka ake ɗan izala mugun bawa jakin banza la'ananni ɗan izala bayi da harka sai ta zagin manyan nasa bunsuru mai gemun iska Allah wadaran la'ananne ɗan izala bayi da harka sai ta zagin manyan nasa jakin banza la'ananne ɗan izala ya kar kansa domin ya kar babansa ya yanki kanun tsohonsa ya zagi rasulullahi ya zagi wali tijjani haka za ka ji wasu na yi ɗaɗɗari ƙaƙi na ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wai ka ji fa bayi da harka sai ta zagin manyan nasa ya zagi rasulullahi kuma ya zagi wali tijjani a ina ya zagi rasulullahi tijjani ma ina ya zagi tijjani ɗan ɗariƙa bawan Allah eh. <laughs> in dai ɗan izala mugun bawa ne to ɗan ɗariƙa ko bawan Allah kuma kage yin Allah sun isa bari su basu su fahimci addini Allah ya kyauta kai to kun dai ji mala ya ce kalma ɗaya in ka faɗa sai ta rikita ƙasa kalma ɗaya in dai da ikhlashi sai ta rikita ƙasa kuna kallo kalma ɗaya in an faɗa yanzu kuna jin su da wannan azumin abin da ya fito ya ta faɗa karatu ne fa ya shekara hudu ko biyar da yi na dr sani rijiyar lemu karatun fa ya shekara hudu ko biyar da yi tun da ya dawo ƙasar nan aka yi wannan karatun amma kuna ji ya fito a rediyo yana cewa tun da aka kafa ƙungiyar izala ba a taɓa zagin ɗariƙa da cin mutuncin waliye ba irin abin da yaran na yake sani rijiyar lemu ko dai hukuma ta ɗauki matakin hana shi ko kuma bala'i da masifar da zai ja a ƙasar nan wannan karatun fa shekara uku da yi ko biyar yanzu ne aka dan sa kawai yi. amma kun ji bala'in da ya ta yi ya zo fa har ya gama karatun ya zo addu'a har fa ana amin ya ce jama'a in fa ba a daina sa karatun nan ba fa bala'in da zai ja a ƙasar nan ba a taɓa zagin waliyan Allah ba ba a taɓa cin mutuncin tijjaniya ba irin yadda yaran nan ke yi jama'ar musulmi kun gane ko ka san shi dan dariƙa a wurin shi kana cewa kaza ba daidai bane sai ya ce to ka zage shi in dai ka ce salatul fati ba addini ba ne sai ce ka zage shi wannan ne zagi amma ka ji fa su waka su kai kasar guda ciki bai da gaba da baya dan izala mugun bawa jakin banza la'ananni ba jama'ar musulmi wannan ba a ce su sun yi zagi ba sai su waɗanda duk abin da za a faɗi a kan su su haka yake su ne suka faɗa ku kalli fa abin da tijjani ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani ya ce silin gashi ɗaya na kan ɗan tijjaniya ya fi darajar sahabban manzan Allah gaba su duka har da abubakar fa silin ba fa ɗan ɗari kan ba gaba ɗayan shi ba fa shi dukan shi ba a asili ɗaya a kan shi na gashi in aka tizgi ya fi darajar sahabban manzan Allah su duka su duka haba eh saba'in inna Allah kyauta Allah kyauta saboda haka idan malami da ikhlasi a zuciyar shi kuma ya zan dan Allah yake wa'azi da mawar musulmi kun gani to wallahi tallahi inda gaske wa'azin yake yi kalma ɗaya in ya faɗa ta isa sai ga tarikita al'amari an gane ko fakan min muhadarat laccoci nawa ne wa'azzuka guda nawa ne la harriku sakinan ba ta motsar da wanda ke zana wuri daya ko Allahu akbar ba a cewa sai ga ana ta karatu ana ta yi ana ta yi amma ba abin da wa'azin yake gyara ba abin da laccar take gyara na zukatan mutane ba ta zaburar da su akan su tashi wa addini abin da ya kamata lacca nawa ce ko wa'azi nawa ake yi ana nan yanda ake ba wani canji Allah kyauta walillahi darul qa'il Allah ya zuba albarka mai yawa ga wanda ya faɗi wannan waƙar ya ce bainal jawanih fil a'maqi suknaha fa kaifa tunsa wa man fil nasi yansaha al sami'atun wal'ainu aynu dami'a والروح خاشئة والقلب يهواها والسر هو الصدق والإخلاص مالن يتشي بين الجوانح في الأعماق سكناها كاغا su malamai masu ikhlasi da gaskiya a wurin wa'azinsu sukunaha wurin zaman wa'azin nasu Bainar jawanihi yana nan tsakankanin haƙarƙarinsu ne fil a'maqi a can cikin ƙwariyar can cikin zurfin ƙwariyar zukatan waɗanda suke wa'azi watan shi malami mai ikhlasi in yi wa'azi wurin zaman wa'azin nashi yana tsakankanin ƙirjin wanda ya wa'azin ne kuma a can cikin zurfin ƙwariyar zuciyar shi wa'azin ke samun gindin zama wanda aka yi ma wa'azin fa kai fatunsa wannan irin wa'azi in an yi ya samu irin wannan gindin zaman don Allah za a yi amanta da irin wannan wa'azin wa man fi nasi yansaha a mutanen da suka ji irin wannan wa'azin kuma wa'azin ya samu irin wannan zaman a cikin zuciyarsu a mutanen waye zai iya manta wannan wa'azin al'udunu sami'atu wanda kunnuwan waɗanda ake wa'azin masu mai da hankali su ji abin da ake wa'azin a kai ne kuma ana wa'azin idanuwansu dami'atun suna zidda hawaye suna kuka ana wa'azin ruhu kuma rayukansu khashi'atun suna cikin tsoron Allah a lokacin da ake wa'azin wal qalbu kuma zukatansu yawaha suna son wa'azin a lokacin da ake yi wasirru kun san sirrin da ke cikin haka in an yi wa'azi ku ga haka ta faru ga waɗanda aka yi wa'azin huwa sidiku shine mai wa'azin da gaske yake yi wal ikhlas kuma tsakanin shi da Allah yake yi jama'ar musulmi kun gane amma malami zai ta wa'azi zai ta wa'azi yana cewa a yi gaskiya amma da an tashi kuma ana harka da shi ga ƙarya yake yanzu fa akwai malamin da zai hau karatu yana yi wallahi zai yi magana masu saurare shi wallahi in yi wata magana sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan murmushi kawai zai haɗu da kai an san kawai ta bayan kunne ce an san ba da gaske ba ne musulmi kun gani mutum na wa'azi saboda Allah kai da ka watan har mutum ya kai ga ana fahimtar wa'azin da yake ba ikhlasi a ciki ta kai mutum yana wa'azin da ana ganin wannan to ai ba ikhlasi cikin wa'azin wannan irin wa'azin ina zai iya canza mutane baya canza mutane tun da ba ikhlasi a cikin yinsa laqad taharraka siddiq sayyidina abubakar ya zabura bi kalimatin yasira jiddan da wasu 'yan kalmomi ƙwaron gaske ya zabura da musulunta shi ya tafi wa'azi wa'ada ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gun annabi filiyomi tali mubashara na islami a rana mai biyo bayan da ya musulunta kai tsaye da musuluntarsa ku diba yau abubakar ya musulunta gobe ya dawo gaban annabi bi khamsatin da mutum biyar min al-asharatil mubashirin na janna a cikin mutum goma da Allah ya musu albishir da aljanna ranar da abubakar ya musulunta gobe na yi shi ya jawo waɗannan mutum biyar a goman can zuwa ga musulunci kun ga dai sayyidina abubakar shine ya musuluntar da na usman yau ya musulunta da musulunta shi yau gobe ya je wurin usman suka tsaya wallahi ya ya taso shi sai gaban manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce na'am ga usman na musulunta maka da shi ya je kira sa'ad da sa'id waɗannan dai mutum biyar a goman da Allah ya haɗa sai musu bishara da aljanna a mutum goma shi kaɗai da musulunta shi yau gobe ya jawo su ya kawo gaban annabi cewa waɗannan na musuluntan maka da su kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai inna ha barkatu da'awa kun ga wannan shine albarka zuwa ai da'awa kira dan addini wa barkatul juhudi lidinillah kuma wannan shine albarkar yin ƙoƙari na ka kira wani da kuma ba da taka gudunmawar saboda wannan addini na Allah fama alaika ayyuhal muslim ba abin da ya rage a gare ka ya kai ɗan uwa musulmi illa an ta taharrak face kai ma ka miƙe ka zabura ka motsa bisirikin da gaskiya wa ikhlas da kuma ikhlasi yi dan Allah lidinillahi ka tashi kai aiki na gudunmuwa ga wannan addinin na Allah jalla wa ala mai girma da buwaya wa anta da an ta'id kuma in ka tashi kai abin da za ka iya ka bar nasara aikin ba da zalika bayan kayi naka ka bar nasarar aikin ilallahi ka bar wa Allah kun san da yawa bari ku jama'ar musulmi akwai wani matsala mala abubakar gumi babban manufarsa sun da ya fara da'awa ya za a yi a mai da wannan ƙasar ta koma kan turba addini ko a ce ana shari'ar musulunci amma har ya mutu bai ga haka ba jama'ar musulmi kun gani to bari ku ji yanzu idan aka haɗu musulmi aka ce za a gina aji na karantar da addini a nan nawa muka tara mu ɗauka mun tara naira ɗari biyar bulo nawa za ta siyan mana da tiya nawa na siminti a je a siyo mu shata su kawai mu bari haka jama'ar musulmi kun gane wannan shi za ka iya a iya gama ginin kuma ka bar wa Allah Allah sa kun gane wannan duk aikin addini haka yi kai dai ka tashi ka yi amma natija kaiwa gaci nasara akan abin da ka sa gaba dangane da addini kaiwa ga cin nasarar ka bawa Allah dan Allah ba zai tambaye ka da ka tashi ka yi aikin an ci nasara ko ba a ci ba Allah ba zai tambaye ka ba amma zai tambaye ka kai kayi wani abu shi za a tambaye ka amma da kai an ci nasara ko ba a ci ba wannan ba za a tambaye ka ba dan nasara ai tana hannun Allah ne to dan me zai tambaye ka cewa an ci nasarar jama'ar musulmi kun gane to in kuma a matsayin ka na musulmi ka fahimci wannan maganar kenan ashe ko danya akwai abin da zaka iya wa addini Tun da ka fahimci za ka tashi kai abin da za ka iya amma nasara hannun Allah take to amma da yawa musulmi abin da su suke gani cewa ya ko mun fara ma ba za mu gama ba to dama gama hannunku take ai in dai nasara ce tana hannun Allah ne da yawa mutane suna matsa makansu kuna kallon manzan Allah khababu dan arat ya keto a guje zo ya samu annaba a bakin ka'aba yana ya rasulullah ala tad'ullah lana halin da ake ciki ba za ka yi mana addu'a ba to addu'a mai manzan Allah zai ya ce a'a ya ce kunga waɗanda suka rinka wa Allah addini kafin ku saboda addinin akan kamo ɗayan su fa a zo a rike shi da karfin tsiya a sa zartu a tsakiyar kai a rinka yankawa har zakarin shi sai an raba biyu bangare ɗaya faɗi nan bangare ɗaya faɗi can jama'ar musulmi kun gani amma ga wani tsaye a bayan shi yana jira a gama mai shi ma saboda addini ɗaya mai haka jama'ar musulmi kun gani wani ko za a kama shi a rike da ƙarfin tsiya in ji annabi a sa reza a yi ta yankan naman jikin shi sai an mai da shi ya koma ƙashi ga wani na tsaye na jira a gama mai tun da saboda addini aka yi mai haka ni ma a yi mun annabi ya ce kun cika wutar ciki ne kun cika gaggawa ku yi haƙuri mana addinin nan zai yi nasara amma a tunaninku yanzu shi kuwa tsarin Allah ba haka ba wannan nasarar ko a cita da kai ko ba a cita da kai ba in dai addini ya ci nasara ko da kana cikin ƙasa ai nasarar tun da kai aka fara za ta zo gari ka jama'ar musulmi kun gani amma abin da mafi yawan musulmi a yau ba su fahimta shine suna ganin wai in sun fara aiki sai sun gaigaci a kai to ta ina wannan iko ne na Allah kawai haƙƙi ne na Allah wannan don ka fara ba dole ka gama ba amma abin da ake so shine kai mai kai jama'ar musulmi kun gani Ta san da yawa akwai waɗanda suna tunanin za su taimaki addini za amma wai sai sun tara mai yawa a'a ba ka gudun ka mutu tun da muka fara aiki a unguwanmu wani yake ta alkawari gashi yana da arziki yana ta alkawari zai ba da miliyan ɗaya zai ba da miliyan ɗaya har yau shi yana son shi zai yi kaza shi yana son shi kadai yake son ya kaza shekara wurin uku ba har yau kuma yana ta faɗin zai kuma na san yana son yayi amma shi na sha nuna masa abinda shi bai gane ba shi ne miliyan ɗaya kake so ka bayar to amma yanzu ba ta haɗin maka ba a lokaci guda ke son ga ta haɗu yana da ita a farfashe tafi miliyan nawa ma amma ba ta haɗin ba kuma masallacin me yake galibi in yana ƙasar nan a nan yake sallah ka kawo dubu hamsin ita ke ajiyunka ka bayar kai dubu biyar ma kai dubu ɗaya ma ka bayar sanda miliyan ɗaya ɗin ta haɗi sai ka kawo to amma yanzu a haka a haka sai ya mutu bai bayar ba jama'ar musulmi kun gane kuma ba dole ba ne 'ya'yan shi su zartar da wannan manufar tashi tun da ba wasiya rubuta ya bari ba jama'ar musulmi kun gane ba ka sake da dama da kake da ita ka tashi kawai kai wa Allah abin da za ka iya natija kuma ka wa Allah amma a yau musulmi sun jahilci haka mafi yawansu su suna ganin ai dole kawai yanzu a nasara to a ina kuna kallon irin azabar da sabon manzan Allah suka shiga annabi yana kallo kuma zai iya daga hannu ya addu'a kai tsaye Allah ya kashe waɗannan su duka masu azzaba su ɗin amma me yasa bai yi ba saboda ɗabi'ar addinin haka take Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an kulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin am hasibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب sai an shiga wannan hali sannan taimakon Allah ke zama kusa da waɗanda ake waka to amma kai yanzu ka ƙosa a ce ai nasara ta gaba ɗaya ya haka zai yi haka ba yiwuwa saboda haka kowa ya tashi abinda zai iya kuma ya sani watan ya bar natija sakamako na cin nasara ba'a da zalika bayan ya yi abin zai iya na gudunmawa ga addini ya bar natijar nasarar bayan ya yi abin zai iya ya bar cin nasarar ilallah ya bar wa Allah hatta walau lam yahtadi bi da'awatika ahadu ka sani in ka je da'awa ko da a duniya ba a samu wani mutum ɗaya yadda da kai ba to sai me ko da ba wanda ya shiru ko mutum ɗaya ne har matarka ba ta yarda da kai ba na wa'azi da kake yi ɗan da ka haifa bai yarda da kai ba uwa da uban da suka haifi ka ba su yarda da wa'azin da kake yi ba amma dai ka yi wa'azin iya eh to ka fita natijar su yarda kuma ya hannun Allah take to ka bar wa Allah wannan kai kayi naka aikin ka bar wa Allah nashi aikin fa hunaka min al anbiya ai akwai a cikin annabawa man ya'ti yawmal qiyama wanda zai zo gaban Allah ran kiyama walaysa ma'ahu ahad duk duniya wa'azin da ya ba wanda yadda ba wanda yadda da shi ko mutum daya amma yanzu kai ko balan-balan ka hura ka aje ka ce za ka bauta mai sai ka samu wanda zai zo ya goyi bayanka balan-balan kai leda in ka hura ka kulle ka aji sai ka samu wanda zai zo go bank bare wanda zai yi kira zuwa ga Allah jama'ar musulmi kuna kallon daga nan zaria daga nan zaria sai ka ga wani ya zo cikin tasha kirista sai ka ga yana kallon mota zuwa kano ko jos ko mota zuwa abuja ko mota zuwa gari kaza ba abin zai je garin amma sai ya fito da kuɗi ya bayar me yasa ya ga wani ɗan galalan musulmi ne ya shiga ya zauna wanda akwai alama rashin damuwa da addini da yake gani game da wannan musulmin sai ya biya kuɗi ya shiga ya zauna a mota kusa da shi ana fara tafiya sai ya ɗan rinka jan shi da fira sai ya rinka soka mai saƙo na addininsa in yi sa'a kamun adira wannan ya zama kirista in bai yi sa'a ba to na wanne ya zama kirista sai ce ya yi sa'ar isar da bishara watan ta watan abin bautarsa yesu almasihu ranar kiyama sai komo da watan tunanin cewa ya sauke aƙalla wani nauyi da ya ɗaukowa wanda ya zo mai da bishara asali shine annabi isa jama'ar musulmi amma ka ga musulmi ya hau mota daga nan zuwa abuja shi fota har harka zai je yi amma ba zai iya tunatar da musulmi ɗan uwan shi da ke kusa da shi addini ba me yasa ka ga yau duk duniya ba inda ake musulunta irin amerika duk duniya saboda musulmunta sun fahimci su tashi su yi wa'azi su tashi su yi da'awa a duk inda su jama'ar musulmi kun gani wai shege ma ya miƙe ƙafa bare ɗa shege ma ya miƙa ƙafa bare ɗa kiristoci wai suna yawan da'awa amma bare musulmi kai ne fa kake da abin da za ka iya kare kanka a ƙur'ani da bible ɗinsu amma kana jin tsoro ka fito ka buɗe baki ka ce wani abu dangane da wai kana son su ma kai ka optin ɗinsu su dawo cikin addinin kana kallo fa wata rana muna zaune suka zo masu irin wannan yawon yada addinin kirista ɗin da 'yan waɗannan takaddun nasu suna zuwa ikon Allah suka kama maganganu ina tsaye sai da ce ga wannan ɗan littafin yana miƙowa to annabi isa ne a jiki Ga shi nan sun yi hangin ɗin shi amma da gemu da kuma doguwar riga sai na ce wannan waye sai ce jesus ne na ce da gaske shi ne wannan ya ce yi sai na ce a ah, to amma ya na ga shi da gemu gani da gemu amma kuma ku duka da kuka zo yanzu ku kuma kiristoci da ke cewa kuna mai cikin kuma mai gemu dukkan aski sai wannan ya kalli wannan sai wannan ya ce a mu da yan ba za kawo ba ma abu na ce a a a ba zan bayar ba ni na kira ku ko ku kawo kanku ai ba na kira ku ba ba ku isan ku tabo kuwa shine sai wata mara kunya ta taso ta ce kar ku magana da shi ta ta magana kar ai magana da shi an ce kar ku magana da irin waɗannan tana gaya musu kar ai magana da ni kar ai magana da ni duk magana da ce a su dai kawai su yi hakuri in ba su abin su duk magana a in dai hakuri kawai in ba su abin su jama'a ban fayi wata magana dangane da abin da ya shafi isar da saƙon ninawa addinin a gare su ba daga abin da suka zo da shi ne kawai na kalla zan sa musu wata shubuha fa yaya abin da kuka zo da shi kuka yarda da shi ni shi da gemu ni da gemu amma kuma ku duka ba mai gemu sai na ce saboda Allah tsakanin ni da ku kenan waye yadda da annabi isa ke koyi da shi suka yi suka yi na ce ai ba zan bayar ba wallahi sai suka tafi suka ba abin a hannuna wallahi sai suka tafi suka bashi shi a hannuna su dai ba za su saurare ni ba kawai to wannan ma ne na kurewa kai da ka zo da abinka a hannu ai akalla sai ka kalli wata magana wadda za ka faɗa wadda ni zan gamsu da ita na cewa a'a ai ban fahimta ba ne shi annabi isa ya bagge mu amma in wani ya bari ya yi rashin kunya koko jama'ar musulmi kun gane wannan hmm. watan jama'ar musulmi ku nemi wani ɗan ƙaramin littafi wanda jama'atu nasir islam su suka ɗauki nauyin aka buga wannan littafin shekara talatin da wani abu sunan shi kirista ku zo mu duba Allah yana da littafin nan kirista ku zo mu duba yana da matukar mahimmanci musulmi ya samu wannan littafin jama'ar musulmi kun ji wannan ko kuma ka nemi wannan a san gaskiya da bata a bisa hujja na aliyu dan mai saje din nan kaga wannan takrizin shi ai mala abubakar gune ko ka samu wannan littafin zai taimaka maka ƙwaran gaske ka san ba a taɓa samun wawa ba ko ƙur'ani ya nuna wawa lalatacce ɓatacce na gaske irin kirista jama'ar musulmi kun gane saboda shi fi kirista littafin shi za ka buɗe in ka buɗe ka ce mai toya aka ya kai cewa ni ba littafi na to ba inda za a yi a ce a sa littafin a karanta ko ba fasara, tun daga farko har ƙarshe ba a yin haka ba a yin haka don wata fasara in an je shi kanshi mai fasara zai shi ta sarga shi zai rasa yadda zai yi ai babu mai addini da daƙiƙanci kuma kana neman dolo a wurin addini ka samu kirista to daga nan karka nemi wani amma ga musulmi a sun zama dolaye wai dolo gudan dolo wai zai zo gaban ka musulmi wai shine zai zo ma da da'awa kirista kirista wanda da ya shiga coci kawai za a ce ne a buɗe wuri kaza da an buɗe ana faɗi ana faɗi sai a ce to shikenan a rufe ido a rufe littafi let us pray shikenan sai a yi gwalangwalan kuma a tashi jama'ar musulmi kai musulmi ba za ka karanta alƙur'ani ba ba za ka karanta hadisan manzan Allah ba ga littattafai na comparative ba za ka neme su ba guda nawa aka rubuta da hausa wanda kawai a cikin magana wallahi talla jama'ar musulmi ko jiya sai da wata yarinya irin masu kamfanin burodi din ne ta zo ta kawo burodi unguwanmu tana zuwa sai ta ce assalamu alaikum sannunku sai na kalle ta sai na ce amma bai kamaci yawon kuma na san ba musulma bace an gaya mu eh sai na ce amma bai kamaci a ce ki mana irin wannan sallama ba a matsayin ki na musulma ba kuma hijabi ai ko dan kanki sai ki sai ta wani irin jin nauyi haka sai dai ta wuce cikin shagon sai na ce a ah, ko ba musulma ba ce ka wata jama'ar musulmi wai a matsayinka na musulmi a garinku tsoron me kake ji constitutionally fa an yadda ka tallata addinin ka lasifika fa A lasifika an yadda kai talla addinin ka bu wani ka ce mai zo shiga addinin amma kakka tilasta shi musulunci ma ya zo da la'ikara hafi din amma mu musulmi yanzu ba mu iya yi saboda Allah jama'ar musulmi wallahi jama'a ta shiga ta fito sai na ce baki bani ansa ba sai ta ce ni ba musulma ba ce sai na ce a'a gaskiya ba zan yi ce ke ba musulma ce ta ce daga sai ita ba musulma ba ce na ce kina nufin baki sallah ta ce ba na yi na ce ba zan yarda ba ai baki kama da waɗanda ba su sallah ba kuma sallamaki ba ta kama da ta waɗanda ba musulmi ba in ko da gaske baki ki sallah to ki sani bai dace da ke ba da ganin ki kiristanci bai dace da ke ba kin gada za ki musulunta ke da san ma har aka yi dariya na ce ke da ba wata matsala to waye je ke ce ke ba musulma ba ce ta ce to shi kenan dai sai ta juya sai na cewa mai shagon kar ka batta duran da ta dawo sai ka ƙare mata magana ka ci gaba da ya mata aƙalla in bata musulunta ba ka sanya mata tunani na shi musulunci haka ya kamata ya zo zai ce kayanka yana miƙowa kaya ka za ka ƙansa da gangan sai ka ɗan jaye sai ya ka ce bismillah sai da Allah mai komin shi amma da zai faɗi ban ji ka ce bismillah ba sai ka kau da kai sai ya ɓace in baka ce bismillah ba sai ce ai ni ba musulmi ba ne ka ce a'a a haba da Allah kai duk hulɗin da muke da kai to ai kai ba kai kama da wani amma kuma kai yanzu yanda kake da ɗabi'un na wanda ai ba wanda ya dace da musulunci kamar ka irin wannan haka su suke yi fa sai ka je asibiti kaga suna tallashin mutane kuma ƙarya ne fa wai ana neman a jawo ka ne jama'ar musulmi in dai za ka ga ɗan ƙwallo ya ci ƙwallo wai sai ya abin da tallata addini shi ne haba jama'ar musulmi ɗan ƙwallafa yana cin ƙwallo zai dira da guyawu a guje sai ya haka yana yin haka ɗin na ya fi tallata addini shi sannan sai ya fito da sarƙa mai cross sai ya ɗaga ta sai mata sujada yana nuna muku cewa wannan abin da ya yi ya yadda da shi kuma ya tallata muku shi ne addininsa kuma shi ya ba shi nasara sannan ya ƙara ƙarfafa 'yan uwan shi kiristoci cewa gafa abin da ya ja mai nasarar cin ƙwallon nan ma ka nemi musulmi shi alaikum salam eh <laughs> Eh. ko da yamma na an yi hakan nan na zo zo masallaci na eh. akwai wani tuji ya yake zuwa ga zuwa a gida yana so su yi kayan sa eh sun zo ya kai shi tuji Allah din ba mun na san kristo lokacin da yamma na ta cewa da gaila sai ya mutu sai ya ni sa ka shi ba da mu samu kai da sun shi ne ba ku da kowa da yaro eh, to kaji ko wallahi bari ji alaji wani yaro ne ya zo daga Jos ya musulunta a cikin garin Alcau a wurin limamin juma'a na 'yan ɗarika da ya musulunta sai musu wasu tambayoyi wallahi tallahi tun daga liman hanna'ibi halladan haddin masallacin kakaf ba wanda ya iya an samu wannan tambaya tambaya ce wadda sai in ka san tarihin asalin annabi za ka iya ansa ta saboda yahudu sun lalata tarihin manzan Allah a wurin kiristoci suka ɗauko asalin tarihin annabi sai suka nuna a uzubillahi ai annabi ibrahim ka san ko a bible yana nan sun bata musu cewa ai annabi ibrahim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba yana da mata saratu ba da suka yi wannan tafiyar aka ba ta kyauta hajara ta bashi ya sadaka da ita to ba su ce ta bashi ya sadaka da ita ba wai annabi ibrahim ne ku diba jama'a wai annabi ibrahim a billahi wai saratu shi ba ta sani ba shi ne ya rinka zagayawa yana shiga ɗakin hajara yana zina da ita don ka saratu ta sani har yi mata ciki annabi ibrahim fa ya zina da hajara wai da ya ga alamun ciki ya bayyana shi ne ya maza ya ɗauke ta sai ya kai ta wani daji ya aji kasan ko a riyar salina akwai tarihin asali amma kajiyar da suka ɓata shi to wai da ta je can ya aje a can ta haihu da ta haifi ɗan shi ne ya sa mai Ismail har su ma fa sun yadda ɗan sunan shi Ismail to wai shi yana so ya ji shi wannan annabi Muhammad na ƙarshen zamani da ya fito ta tsatsan nan cewa ya fito ta tsatsan zina ne anya suna ganin zai yiwu a ce annabin ƙarshen zamani da gaske kuma ya fito ta wannan tsatsan sai na ce a ah. bayan sun kasa ba shi ansa wallahi mun shigo garin za mu kwana mai wa'azi sai wani wanda dama ya san ni yana zuwa musabaka ɗan ɗariƙa ne yana jin na shigo garin sai ya zo ya ce a ah, to ai ga wanda zai iya ba shi ansa kuma ya san ni ɗan izala ne fa na zuwa azin izala ne wallahi aka ɗaɗɗako limamin ɗariƙan ya ce a taho da shi aka zo ya maimaita magana shi yana maimaita sai na ce to natsu kana jin ta hanyar zina bai dace a ce annabi ya fita ba ko ta tsakon zina ya ce eh sai na ce amma ka yarda da ibrahim annabin allah ne manzo ya ce shi ne ma baban annaba ko a bible haka muke ce mai baban annaba da gaske ce haka ne sai na ce amma kana jin shi a matsayin shi ya dace da ya zina to in lalata ne shi aka fara lalata da ku yarda da shi na ce kuma kun yarda da ismail ko ba ku yarda da shi ba ya ce sun yarda na ce to in ɗan zane ne shi ne farko sai na ce Luke ka natsu in ka ce za ka yi musulunci sai ka ɗauki bible automatically ya tashi aiki saboda kun yi sake yahudu sun lalata shi sai ce kai wannan hakan to malam yaya aka yi su waɗancan ba su san irin wannan magana ba sai na ce luk ɗan tsaya na ce ka dai san bible ce eh. na ce annabi a me aka ce cewa aka yi fiye damba da Allah Wa ya buga Allah da ƙasa wai ya da Allah har ya ɗaga Allah da buga da ƙasa a bible in ban da kirista waye zai yadda da maganin nan sai na ce ko ba ka ji sai ya ce to an gwa karanta mana irin nan ce mu ka kasa ba irin musulmi ba ba za a fara a kai karshe ba sai na ƙara shigo mai da wata shigowa na ƙara burma shi na ce ba ka jin gashi a bible aka ce annabi yaƙubu ya sha giya ya tatul ya kwanta da 'ya'yan shi ya ta zina da su na ce to yahudu sun ɓata muku bible sai riga sai rikirkita shi wallahi tallahi jama'ar musulmi daga nan sai ce malam ka ba ni shawara waɗannan ba za su iya fahimtar da ni musulunci ba ina zan koma na ce ka zo mu koma zaria sai ce to ai yan uwana na nan sai na ce to shi kenan ka je ga yan izala ya ce ai sun fara nuna min cewa in na je wurin yan izala wai kaza wai kaza na ce ka rabu da su in dai kana so ka fahimci addini ga wurin waɗanda za ka je jama'ar musulmi kun gane yaushe za a ce musulmi bai da tsarin yawon kira zuwa ga addini zariya kewaye take da masu bukatar a kai musu tallan addini ko yaushe musulunta suke ƙauye kunnan na zariya a keke faɗin in ka taka nan kana barin basawa a keke ga unguwanni nan waɗanda suna da bukatar a kai musu tallan addini kana kana wuce basawa fa kamun ka kai wannan local government na ba kudan ba kamun ka kai hunkuyi tun wurin kwakurin ma din nan saboda Allah ga sunan fa ana zuwa ana musu wa'azin kuma suna cewa ba a zuwa wasunsu kuma suna musulunta amma musulmi kun gane wannan bare ka kada nan ƙauyakun nan kana barin hunkuyi zuwa kudan kana barin kudan zuwa makarfi zuwa faki ka zo nan tashar yari ka kama hanyar ikara inna lillahi wa inna ilaihi raji kwanan nan fa sai da aka samu a yankin wurin mutane kusan 200 da wani abu suka musulunta saboda Allah ka kama hanyar nan giwa wurin iyata wannan duk ga nan fa suna da bukatar a kai musu tallan addinin nan kuma hausa suke ji in ka ce ya baka iya turanci ba to ya hausawa ne amma ka ga musulmanmu ba su da tsarin fita don isar da wannan saƙo na addini ga waɗanda ba musulmi ba to waɗanda ba ba su yi unguwanninsu ba su ne za su je wata unguwa su yi yanzu unguwannin nan tankama suke da waɗanda ba musulmi ba kuma wallahi bari ku ji dan ba a musu magana kuma wai mai ruwanka in kai magana ba su musulunta ba dole ne in kai su musulunta amma in ka yi ka sauke na wanda ke kanka kasuwannin nan namu cike da waɗanda ba musulmi ba kana zaune da mutum tsawon shekaru ba ka taɓa nuna mai addini ba a'a ka taɓa mai nuni cewa wani tsawon shekarun nan kada in mutu Allah ya tambaye ni saboda Allah na me ce to ka gani ban taɓa maka magana ka musulunta ba amma ka yi haƙuri na yi maka wannan magana ne a yau saboda na gane fa in na mutu ne kuskure

abin da na gaya ma wasu dattawa kenan da wani malam ahmad da malam ibrahim duk sunayen su kenan fa a wata tsohuwa ce tukub sunanta safiya da uwani abin da na gaya musu kenan sun ce kayi yaro tsaya mu ba abin da za ku gaya mana tsawon shekarun nan ba ku zo kai mana wani kira zuwa ga musulunci ba ko mun fi kusa da ku mun shiga kirista za ku zo na ce tsaya kin ce ni yaro ni jikan ki ta ce ni eh. har yanzu in na je wallahi a ƙauye kunna wuraren tudun wadaɗanka da cikin daji wala kai tsaye nake shigewa gidajensu ai wasu waɗanda suka sani ga malam mai ɗaukar rediyon nan ai ya bi mu ya ga yadda ake in na je kai tsaye gidajensu nake shiga mun sabo fiye da yadda ka zato duk suka kuma yanzu ba su musulunta ba wasu amma ana sa'a duk sanda aka ji suna musulunta na ce tsaya kin san dai ni jikanki ne ta ce to iyayenmu da kakanninmu sa'anninku sun wa Allah babban laifi kuma in Allah ya kama su ba mu san yadda za su kare da shi ba ni yanzu zan yadda in maimaita wannan laifi ta ce na ne ba su zo sun gaya miki sakon musulunci ba kuma ba dole ki yadda ba kuma ke kakata ce dole in wasa da ki ta kwashe da dariya na ce dole in gaya miki in na je gaban Allah na kubuta amma ba zan so a ce zan tafi aljanna ba kama hannun ki mun tafi tare da wasa da wasa <laughs> to wallahi tana da miji mala ahmad dattijo ne tsoho tuku yana shigowa sai rinka batsa ashe ya shawo burkutu ne ya zo muka juyin duniya ya ke bari ai magana ya riga ya rikirkita lamari so in ka je za ka yi mamaki za su fito da abinci su baka su girki saboda amma ba za su musulunta ba duk wannan gwaji suke ma to ai kaji ai za ka je ka saki jiki da su wallahi na taɓa gaya ma wani na ce ko ka ko ka so ni ne ɗan uwanka kai ne ɗan uwana ba abin da ya haɗa ka da bature ko addinin bature kuma yanzu ko da amerika na je cikin turawa na ce masa yanzu in na shiga amerika ne ta dube-dube in na hange ka wurin kazanta wadon kai ne nawa ka shi ne nawa harshe na shi ne na fatar jikina da taka iri ɗaya yanki ɗaya muka fito saboda haka ni na kawo maka saƙon addinin da nake kai a matsayinka na ɗan uwana in ka karɓa za mu zauna lafiya da Allah ran kiyama ni da kai in ko baka karɓa ba aƙalla ni zan zauna da Allah lafiya kuma ne mai abin da ya sa ni na kawo maka saƙon addinin na fita wallahi tallahi jama'a zai kai irin shekara hamsin ɗin nan da ya shuru sai ce kaga ko wani abu ina da sa guda biyu a gidan nan wani abu ne ya faru guda biyun nan ɗaya mai ƙaho eh, eh, duka suna da ƙaho ina da wani ɗan ƙarami mara ƙaho bakwalo kenan yana gefe to na je na siyo wani bakwalo ɗan babba babba da siyo shi an zuba ma waɗannan masu ƙahon abinci amma ga wancan mara ƙahon a gefe ana sakin shi ya je ya ci abincin nan da ya kama hanya sai ya tafi wurin dan uwan shi wallahi tallahi jama'ar musulmi shi ke gaya min maganan nan sakamakon abin da na gaya mai ya ce duk fa koyan da na so ya diyan da na so na kifa kai ne fa nawa fa ya shuru ya ce kai ne nawa fa sai ya ce to amma yanzu akwai matsaloli a kanmu ba ma iya shiga addinin musulunci saboda